daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga nan iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka haɗa da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai wato mu koyi harshen farisanci sai kuma dan matasa sannan shirinmu na duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine kide-kiden iraniyawa amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu mataimakin shugaban ƙasar iran ya ce kasashen turai suna jefa tsoron iran da kuma nesanta iran ɗin daga ƙasashen afirka Ƙungiyar Amnesty International ta ce kwanaki 100 na mulkin Trump yana cike da take ƙin biladama. Sannan za ku ji cewa wani jami'in Amurka ya bayyana asarar da sojojin ƙasar suka yi a yakin da take da ƙasar Yemen. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. mataimakin shugaban ƙasar iran na farko muhammad rida arif ya bane cewa cusa wato tsoron iran a cikin ƙasashen afirka da kuma nesanta ta wato mutanen ƙasar daga iran su ne wato muhimman ƙalubalen da ke fuskantar alaƙar iran da nahiyar afirka mataimakin shugaban ƙasar ta iran wanda ya gabatar da jawabi a wurin taron ƙarawa juna sani na kyautata alaƙa a tsakanin iran da ƙasashen afirka karo na uku ya ce ta hanyar tuntubar juna za mu iya fahimtar damammaki da muke da su saboda a ƙarshe ya zamana an buɗe fagen aiki tare a tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasashen afirka muhammad rida arif ya kuma faɗa wa mahalarta taron cewa bunƙasa alaƙa da nahiyar ƙasashe wato da nahiyar afirka yana ƙarƙashin ajandar siyasar waje ta jumhuriyar musulunci ta iran hakanan kuma ya ce taruka da aka yi a baya a tsakanin ɓangarorin biyu ya haifar da ɗa mai ido a fagen aiki tare tsakanin su hakanan kuma ya yi fatan ganin cewa a nan gaba za a yi taron ne a tsakanin bangarorin biyu a matsayin shugabannin kasashen afirka da kuma na iran ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta bayyana kwanaki 100 na shugabancin shugaban ƙasar amurka wato donald trump da cewa suna cike da take haƙƙin bil'adama a faɗin duniya kamfanin dilancin labaran anadolu na ƙasar turkiya ya nakalto sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya anges kallamad tana cewa kwanaki ɗari na farkon shugabancin shugaba donald trump suna a matsayin wani bala'i ne a fagen harkokin bil'adama a faɗin duniya kallamat wacce ta gabatar da jawabi a wani taro a birnin brussels na ƙasar belgica ta kuma ce gwamnatin donald trump tana amfani da ƙarfin gwamnati wajen zama mai shiga tsakanin manyan kamfanoni masu kuɗi da kuma baiwa mutane irin su elon musk damar kutsawa cikin cibiyoyin gwamnati har ila yau kalamat ta yi gargaɗi a kan cewa wannan irin yanayin yana share fage ne na cin hanci da rashawa hakanan kuma ta yi kira ga gwamnatocin duniya da kar su miƙa kai domin mayar da halin da ake ciki ya zama yanayi na yau da kullum babu abin da zai haifar sai gurɓata zuriya mai zuwa dangane da halin da Falastinawa suke ciki kuwa kallamat ta soki yadda ƙasashen irin su amurka jamus da birtaniya da yadda ba su nuna damuwarsu a tsakanin walhalu da falasɗinawa suke ci wato suke ciki ba har ila yau ta ce a yau an wayi gari wa'annan ƙasashe suna take haƙƙin bil'adama a yau talata ne dai ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama wato amnesty international take fitar da rahotonta na shekara-shekara kan halin da ake ciki a duniya dangane da take haƙƙin bil'adama masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran wani jami'in sojan amurka ya bayyana cewa daga farkon kaiwa mayakan ansarula hare-hare a ƙasar yemen zuwa yanzu amurka ta yi asarar jiragen sama marasa matuƙi guda bakwai da wanda kuɗin kowanne daga cikinsu ya kai dala miliyan talatin tashar talabijin ta aljazira ta ƙasar qatar ta ambaci cewa wani jami'in amurka wanda ya buƙaci a saka sunansa yana cewa daga tsakiyar watan maris zuwa yanzu sun yi asarar jiragen sama marasa matuƙi samfurin mq9 guda bakwai ba ga wa'annan jiragen yaƙi marasa matuƙi da amurka ta yi asararsu wani jirgin yaƙin amurka samfurin f-18 ya faɗi a kan jirgin dakon jiragen yaƙi mai suna harry truman da hakan ya yi sanadiyar wato jikata mutum ɗaya jami'in na amurka ya faɗa wa tashar talabijin ɗin ta aljazira cewa jirgin yaƙin ya faɗi a lokacin da yake ƙoƙarin kaucewa wani farmaki wanda ansarullah na ƙasar yemen suka kai masa kuɗin wannan jirgin na f-18 da a lokacin da aka ƙera shi wato shekara ta 2021 ya kai dala amurka miliyan 67 shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan hijira wato filippo grandi ya yi suka da kakkausar murya akan yadda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yake sako-sako da ayyukan jin kai da dokokin duniya suke kera su da haka yake yin don haka da wannan yake yin illa ga zaman lafiya da tsaro a duniya grandi ya kuma kara da cewa a wannan zamani tashin hankali da kuma faɗace-faɗace sun zama masu wato sun zama sun cika ko'ina a duniya shugaban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da rahoto a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin da ta gabata dangane da yanayin da ake ciki a duniya ya soki kwamitin tsaron a kan cin ƙasa wajen tabbatar da zaman lafiya a duniya yana yin kira da karar kwamitin ya daina aiki da diplomasiyya grandi ya faɗa wa kwamitin tsaron cewa ina iya muku magana ne da sunan ko kuma ana muku magana ne da mutane kimanin miliyan 123 da aka tilastawa yin hijira wanda suka yi ƙoƙarin samun aminci bayan da suka sami kansu a cikin yanayi mai muni na yaƙi hakanan kuma ya ƙara da cewa sai dai duk da haka wa'anda suka yi hijiran suna da fatan cewa wata rana za su koma gidajensu cikin aminci ba za su taɓa yanke ƙauna ba kuma ba su son ganin mu mun yanke ƙauna jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya ishara da halin da ake ciki a gaza wanda ya ce ya kusan zama wanda za a iya yanke ƙauna a kansa ita kuma hukumar agaji ta red cross ta yi ishara da cewa a halin yanzu a duniya da akwai wurare 120 da ake fadace ko kuma yaƙe-yaƙe daga ciki akwai sudan inda kawo wato kashi ɗaya bisa uku na mutanen ƙasar suke fama da yunwa da rashin lafiya da kuma fyaɗe masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun san biye da shi akwai wato koyi harshen farisanci don matasa duniyarmu a yau da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 29 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shawal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 343 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilun shekara ta 1682 sarki peter the great ya hau kan kujerar sarautar kasar rasha yana cikin ƙuruciyarsa peter the great ne sarki na uku sannan kuma dangin sarakunan romanov amma daga bisani wata 'yar uwarsa ta kwace sarautar ta kuma kore shi daga birnin moscow baki daya inda ya koma wani ƙauye da ke wajen birnin moscow yana rayuwa bayan da ya girma peter the great ya haɗa wata babbar runduna ta mayaka inda suka kaddamar da yaƙi akan yar uwar tasa tare da kwace sarauta inda kuma suka samu nasara ta murƙushe ta bayan haka ne kuma ya sake ɗarewa kan kujerar sarautar ƙasar rasha sannan kuma ya bunƙasa shugaban tattalin arzikin daular ƙasar ta rasha peter the great ya rasu a shekara ta 1725 yana da shekaru 53 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan afrilu na shekara ta 1928 gwamnatin kasar turkiya ta bada umarnin hana yin aiki da rubutun larabci a dukkanin makarantu na fadin kasar tun bayan faduwar dalar usmaniya a cikin watan oktoban shekara ta 1923 wadda ta kwashe tsawon shekaru 623 tana iko shugaban kasar turkiya wanda ya jagoranci wargaza dolar usmaniya mustapha kamal ataturk ya kawo sauye-sauye da dama a kasar waɗanda suka hada da sauya duk wani abin da ya shafi addinin musulunci da kuma larabawa sannan ya mai gurbin sa da na turawa hakanan kuma ya haramta saka tufafi irin na turkawa waɗanda suka gada a cikin al'adunsu kaka da kakanni sannan kuma ya hana yada addinin musulunci ko koyar da shi sannan kuma rana irin ta yau ya hana yin amfani da rubutun larabci a kasar a makarantu da kuma dukkanin wuraren ayyukan gwamnati inda mai gurbin sa da rubutu na latin ko kuma turanci masu wurare ko kun san cewa shekaru 80 da sa gabata rana irin ta yau 29 ga watan afrilun shekara ta 1945 a kwanaki na karshe na yakin duniya na biyu sojojin kawance suka kara samun wata babbar nasara bayan da aka rusa tsarin tsaro na kasar jamus a italiya sojin ƙawance sun mame italiya a wani farmaki wanda suka kaddamar a kan ƙasar wadda a lokacin take ƙarƙashin jagorancin musulini wanda yake kawance da jamus da ke karkashin jagorancin adolf hitler na jam'iyyar nazi bayan da kasashen kawancen suka samu a kan kasar italiya sojin kasar jamus kusan miliyan ɗaya ne waɗanda suke cikin wannan ƙasa suka mika waya ga sojojin kawance wannan babban shan kayi da jamus ta haɗu da shi a cikin ƙasar italiya ya zo ne a dai lokacin da berlin babban birnin ƙasar jamus yake shan lugudan wuta daga sojojin tarayyar soviet wanda kuma daga wancan lokacin ne alamun faɗuwar gwamnatin nazi ƙarƙashin jagorancin adolf hitler suka fara bayyana masu saurare ko kun san cewa shekaru 740 da suka gabata a rana irin ta yau a shantar ga watan afrilu na shekara ta 1951 masanin falsafa ɗan ƙasar austria leopold gesten ya rasu sannan kuma an haife shi ne a shekara ta 1889 a vienna babban birnin ƙasar bayan kammala karatu na share fage a ingila ya ci gaba da karatunsa a fannin injiniya haduwarsa da babban masanin falsafa na ingila wato bertrand russell ya sanya waisan ya shiga bangaren nazari akan falsafa ba rubuta littafin nan na logical philosophical treatise ya yi ikirarin cewa ya warware dukkanin matsaloli na falsafa sannan kuma sakamakon haka ya watsa ilimin falsafa daidai da irin fahimtarsa amma bayan shekaru da hakan ya gane kusakurai da dama waɗanda ya tafka kuma a shekara ta 1929 ya samu digirin girgir a fannin falsafa kuma ya zama farfesa a jami'ar cambridge ta ingila amma watson ya yi murabus a shekara ta 1947 sannan kuma ya mai da hankalinsa ga cokap wajen bincike da kuma rubutu a bangarori daban-daban littafin nasa mai suna binciken falsafa a zahiri ya karyata imaninsa wanda da farko yake da shi sannan kuma sauran littafan da ya rubuta a wannan bangare na ilimin falsafa sun bayyana sabuwar mahangarsa akan falsafa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa shine littafin nan na colors sannan kuma akwai littafin da ya rubuta shi ma daga bisani mai suna uncertainty masu wurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau 29 ga watan afrilun shekara ta 1980 alfred headcourt shahararren darakta na fina-finai waɗanda suke suna a duniya karni na 20 yarsu an haifi alfred ranar 13 ga watan agustan shekara ta 1899 a cikin dangin yahudawa a london na ingila ya yi karatunsa a makarantar addini sannan kuma ya ci gaba da karatuttuka kan injiniya kuma bangaren ayyukan lantarki a wannan lokacin ne ya shiga wani kwas wanda ake koyon yadda ake tsara fina-finai sannan kuma ya kammala kwas a bangaren bayar da umarni ko kuma darakta na fina-finai da dama a ingila ya tafi amurka a shekara ta 1939 kuma ya fara yin fina-finai a cikin kasar amurka a lokacin zamansa a amurkan shekaru 40 headcon ya yi fina-finai waɗanda suka yi suna a duniya sannan kuma suka mayar da shi babban darakta wanda ya nasara a bangaren tsara fina-finai. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri daga cikin shirye-shirye na musamman da muka saba gabatar muku da su a da lokacin haihuwa ko kuma shahada da wafatin ahlulbait alaihimun salam wanda ya zagayo inda muke yin tsokaci kan rayuwarsu irin kyawawan ɗabi'unsu maganganu masu tsarki da kuma irin darussan da zamu iya ɗauka a cikin rayuwar tasu wacce ta kasance tamkar fitila mai saka mana hanya to bisa la'akari cewa ranar yau ta yi daidai da ranar da aka haifi ɗaya daga cikin irin waɗannan fitilu masu harkaka hanya ga dukkanin biladama wato sai da fatimat masuma yar imam musa bin ja'far al-kazim alaihi salam don haka shirin namu na yau zai yi dubi ne cikin rayuwar wannan babbar baiwar allah wacce da dama ba su santa ba ballantana ma san irin abubuwan da suka shafe ta da kuma irin gudunmawa da ta bayar a bangarori daban-daban na rayuwar biladama to shirin namu na yau dai mun kasa shi kashi-kashi ne inda kashin farko za mu yi dubi cikin rayuwar nata sannan kashi na biyu kuma za mu yi dubi ne cikin wasu sifofi na musamman da wannan baiwar Allah take da su kashi na uku kuma za mu yi dubi ne kan wasu daga cikin maganganun da imaman ahlul baiti alaihi wasallam suka yi dangane da ita waɗanda suke nuna irin girman matsayin da take da shi kashi na hudu kuma za mu yi dubi ne kan hubaranta da ke birnin kum da kuma shi kansa wannan birni idan kuma da lokaci watakila mu yi dubi cikin wasu daga cikin karamominta da waɗansu daga cikin waɗanda suka ziyarci hubar nata suka gani kusa dai kafin mu je ga waɗannan bayanai muna isa da saƙon taya murnar mu ga jikanta sahibul asr wal izaman imamul mahdi al muntazar ajalallahu ta'ala farjahu sharif da dukkanin maraji'an mu musamman jagoran jun halin musulunci ayatollah sayyid ali khamenei da shauran al'ummar musulmi musamman mabiya ahlul bait alaihi salam da fatan Allah ya sanya mu daga cikin mabiyanta na hakika kuma waɗanda za ta cece su ranar da babu mai ceto in ba su ba ko kuma waɗanda suka ba da umarni su hakan. To masu saurare barkanmu da sake saduwa. Kamar yadda muka ce za mu fara ne da takaitaccen tarihin rayuwarta. An haifi Fatima Masuma ‘yar Imam Musul Kazim salam ne, wato limamin shi'a na bakwai, a ranar ɗaya ga watan Zulqida shekara ta ɗari da da uku bayan hijirar ma'aiki a garin Madina. Shekara da shekaru kafin haihuwarta dai, kakanta Imam Ja'far Sadiq salam ya yi bushara na wannan haihuwa da kuma bayyana sunanta da kuma inda za ta rasu wato birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran tun daga wancan lokacin ahal baita alaihi salam da magoya bayansu suke ta jiran dakon wannan haihuwa su ma nasu bangaren mai ɗakin imam kazim ɗin da shi kansa imam sun kasance suna jiran wannan jaririya cikin farin ciki da fatan ganin wannan rana mai matukar muhimmanci a gurinsu da kuma al'umma baki ɗaya musamman mabiya imam alaihi salam wannan farin ciki da jiran dako kuwa yana da alaka ne da wasu lamura daga cikinsu har da irin rawar da wannan jaririya za ta taka a wannan tafarki na ahlbaiti kamar yadda kuma za mu gani nan gaba da kuma irin taimakon dan uwa taimakon Riza alaihi salam da sauran iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da za ta yi a lokacin da ake bukatar hakan a bangare guda kuma farin cikin mahaifiyarta Sayyida Najma yana da alaka ne da cewa haihuwar wannan jaririya mai albarka za ta kawo ƙarshen irin jiran dakon da ta jima cikinsa na tsawon shekaru 25 tun bayan haihuwar ɗanta na farko wato imam ali bin musa rida alaihi salam wanda shine imamin shi'a na takwas tarihi ya yi nuni da cewa tun bayan haihuwar imam rida alaihi salam iyayensa sun kasance cikin jiran dakon samun wani jariri ko jaririya har na tsawon shekaru 25 kafin da ƙarshe sai da masu ma alaihi salam ta zo a rana ta bakwai da wannan haihuwar imam musa kazim alaihi salam ya sanya wannan jaririya suna fatima saboda irin ƙaunar da yake da ita wa kakarsa yar manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato fatima ta zahara alaihi salam to sai dai daga baya an fi sanin ta da ma'asuma wato wacce ta kiyaye kanta daga aikata sabo da zunubai saboda irin tsarkin zuciya da kyawawan ɗabi'un da take da su wasu ruwayoyin mare sun ce ɗan uwanta imam rida alaihi salam shine ya sanya mata wannan suna ma'asuma na kurkusa da imam kazim alaihi salam da kuma imam rida sun tabbatar da cewa fatima masuma tana da wasu sifofi da suka yi kama da na kakarta yar manzon allah fatima ta zahara alaihi salam sannan kuma rayuwarta ta yi kama da nata a bangarori daban-daban musamman bangaren da ya shafi cutar da ita da aka yi tsawon rayuwarta har kuma wani bangare da take kama da kakarta ta wato fatima ta zahara shine irin girmamawa da mahaifinta imam kazim alaihi salam yake mata kamar yadda manzon allah ya kasance yana girmama wannan 'ya tasa kuma shugabar matan duniya da lahira amincin Allah ya tabbata a gare ta. Fatima Masuma ta ci gaba da girma ƙarƙashin kulawar mahaifinta Imam Musa Kazim da kuma mahaifiyarta Saida Najma. Sannan kuma kowace rana ta kasance tana koyon yawawan ɗabi'u da kuma ilimi daga wajensu. Don kuwa idan har mahaifinta shine Imam Umar musulmi na lokacin wanda ba shi da tamka cikin tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u. da kuma ilimi da shoran kyawawan sifofi to ita ma mahaifiyarta sai da wato mahaifiyar ita sai da masu maɗin kenan mace ce da ta fi fice wato wajen tsoron Allah da kuma ilimi da tsakakkiyar zuciya don haka ne ma ake kiranta da suna tahira wato tsarkakkiya kamar yadda ilimi da kyawawan ɗabi'unta ne ma ya sanya mahaifiyar Imam Kazim din wato sai da Hamida ta bukace shi da auri wannan mace mai girma don haka sai dama asuma ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen koyon ɗimbin ilimi daga wajen mahaifinta da kuma wanta imam riza da kuma mahaifiyarta hakan ya bata damar zama malama mai ɗimbin ilimi baya ga ilimin kuma har ila yau fatima masuma kamar shauran 'ya'ya da iyalan imaman ahlul alaihi musalam ta koyi kyawawan ɗabi'u da shauran sifofi na kwarai daga wajen mahaifinta imam kazim da dan uwanta imam riza wanda daga baya ya zama ta imam musulmi bayan shahadar mahaifinsa fatima ma zuma ta tashi da kuma girma ne karkashin waɗannan manyan bayan allah inda ta sha daga gagarumin tafkin su na ilimi da kyawawan halaye ko da yake waɗannan ranaku na farin ciki ba su jima sosai ba ga sayida fatima don kuwa ba ta wuce shekaru goma da ba mahaifinta ya rasu don haka sai kulawanta ya koma wajen ɗan uwanta imam Riza alayhi salam a lokacin da shi ma kansa halifar lokacin ya buƙaci shi da ya bar garin madina ya koma fadar mulkinsa da ke garin marwa ko kuma Mashhad a halin yanzu wanda shi ma dai kenan a nan jamhuriyar musulunci ta iran to kamar yadda aka sani ne bayan shahadar imam kazim alaihi salam ɗansa imam rida alaihi salam shine ya zamanto imami kuma shugaban musulmi irin farin jinin da imam rida ya yi a wajen al'umma ya yi matukar bakantawa haruna rashid halifan wancan lokacin don haka shi ma ya fara tunanin neman hanyoyin da zai bi wajen tutar da imam ko kuma ya sa ya kawar da shi kamar yadda ya kawar da mahaifinsa to sai dai bai samu nasarar hakan ba don kuwa rai ya yi halinsa inda ya mutu a shekara ta 193 hijiriya. Bayan mutuwarsa dai an samu gasar neman mulki tsakanin 'ya'yansa inda da ƙarshe dai Ma'amun ya nasarar kashe ɗan uwansa Amin ya zamanto halifa. Bayan hawansa mulki Ma'amun ya yi ƙoƙarin amfani da wasu hanyoyi na yaudara wajen gujewa irin boran 'yan shi'a da magoya bayan ahal Bait alaihi ta janyo hankulansu zuwa ga gwamnatinsa. Daga cikin hanyoyin da wato shi Ma'amun ya bi ita ce hanyar kokari ba wa imam rida alayhi salam matsayin magajinsa akan koya da nufin janyo hankalin 'yan shi'a ne zuwa gare shi sakamakon fahimtar manufar ma'amun imam rida ya ki amincewa da wannan bukata tama da ƙarshe dai ma'amun ya amfani da karfin mulki wajen tilasta masa barin madinar dawo da shi garin marwa inda a lokacin shine fadar mulkin ma'amun da ƙarshe da imam ya amince ya baro madina ya dawo wannan gari na marwa inda ya ban kwana da iyalansa ciki ko har da fatiman masuma da shauran 'yan shi'a ya kama hanyar garin wannan rabuwa dai a wajen saida masu ma lamari ne mai sosare ainu sannan kuma farin kashi na biyu na bakin cikin da ta fuskanta a cikin rayuwarta a baya dai mun yi bayani kan irin alaka da soyayya da ke tsakanin masu ma da wanta imam rida alaihi wanda baya ga ganinsa da take yi a matsayin wa kuma dan uwa na jini wanda shi ma yana da nasa matsayin har Laya kuma tana ganinsa a matsayin shugaba kuma imaminta Don haka a fili yake cewa rabuwa da shi wani lamari ne da ba zai mata daɗi ba sannan kuma wanda zai so sa mata rai matuƙa don haka ne tun bayan kwankwanan da suka yi ta shiga cikin mawuyacin hali da ba za a iya kwatanta shi ba haka dai sai da fatima masu mata ci gaba da gudanar da rayuwarta cikin irin wannan yanayi har kimanin shekara guda da wannan rabuwa daga wannan lokacin kuma haƙuri da wato masu mata ke yi ya fara kawo ƙarshe don haka ta fara tunanin samun hanyar da za ta bi wajen ganawa da wannan ɗan uwa nata a cikin waɗannan ranaku ne da imam rida alaihi salam ya aiko masu ma da wata wasiƙa duk da cewa dai ba a bayyanar da abin da wasiƙar ta kumsa ba amma malaman tarihi sun bayyana cewar tun daga lokacin da wannan wasiƙa ta iso aka ga masu ma tana cikin farin ciki da kuma wato shirye-shiryen tafiya wanda hakan yake nuni da cewa akwai maganar tafiyar su wajen imam rida a cikin wannan wasiƙa wannan tafiya dai Ba ta kasance mai sauƙi ga wannan tawaga ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba saboda irin yanayi na lokacin ga kuma tsananin zafi na sahara wadda hatta rakuma wato waɗanda aka san su da juriya sukan wahala ainu to amma dai irin shauƙin da suke da shi wajen ganawa da imamansu ya sanya wannan tawaga ci gaba da tafiya. to irin wannan yanayi ya yi tasiri kwarai da gaske cikin lafiyar sai da masu ma wato irin wasan da ta fuskanta kan hanya amma da duk da haka bata yarda ta koma gida ba ta ci gaba da wannan tafiya to sai dai a duk lokacin da suka ci gaba tafiya din yanayin lafiyar nata sai daɗa taɓarɓarewa yake yi har sai da suka iso wani gari da ke ake kiransa saba inda a nan kamfa jiki ya nauyi hakan ya tilasta wa ayarin iyalan gidan annabi dakatawa a wannan gari don ba wa sai saida suma damar hutawa da kuma samun lafiya da sai da kuma a kusan kowace rana jikin nata sai daɗa zafi yake yi a kullum har ma ta fara tunanin shin anya kuwa za ta samu nasarar ganin ɗan uwan nata daga cikin wannan hali ne dai sai mutanen garin kum a nan kiran kenan wanda tun a lokacin sun kasance masu tsananin biyayya ga ahal baiti suka sami wannan labari don haka suka yanke shawarar tafiya wannan gari na sawa don ɗaukar saida da masu ma zuwa wannan gari nasu saboda ya mata magani wanda ya ɗauki wannan nauyi kuwa shine wani attajiri na garin mai suna musa ibn khazraj wanda ya bada dukkanin abin da ake bukata wajen wannan tafiya sannan kuma shi da kansa ya yi zagi wa raƙumar da take ɗauke da sai da masu ma har zuwa garin nukum sannan kuma ya bata masauki a gidansa sai da masu mare ta shigo wannan gari na kum ne a ranar 23 ga watan rabiul awwal shekara ta 201 bayan hijira inda mutanen ƙum suka yi mata gagarumar tarba kamar yadda muka ce wannan attajiri wato musa bin khazraj shine ba wa masu maɗin gidansa wanda gida ne mai girman gaske sannan kuma har ya zuwa yanzu wannan waje da sai da masu manta zauna har lokacin da allah ya mata rasuwa yana nan a birnin na ƙum inda dubun dubatan al'ummar musulmi sukan kai ziyara wajen don neman tabarruki sannan wannan waje dai shine baitun nur wannan rashin lafiya da 'yar imam khazim alayhi salam take fama da shi ya bakanta wa mutanen kumrai sannan kuma sun yi dukkanin abin da za su iya wajen sama mata duk abin da yake bukata wajen kula da lafiyarta to sai dai a kowace rana yanayin lafiyarta sai daɗa ta barbarewa yake yi inda daga karshe dai Allah ya karɓi ranta a ranar goma ga watan Rabiu Sani shekara ta da 201 ɗin kenan Hijiriya a lokacin tana da shekaru 28 a duniya. Daga karshe an bizne ta ne a wani gona mallakin wannan attajiri inda kuma wajen ne zamanto wato wurin ziyarar miliyoyin mabiya ahlul alaihi musalam a dukkan shekara. To masu saurare barkanmu da sake saduwa. kamar dai yadda muka faɗi a farkon shirin cewa sai da fatima masuma ta ba da gagarumin yunkuri da kuma gudunmawa wajen ci gaban rayuwar bil'adama a bangarori da dama waɗannan bangarori dai suna da yawa ta ma lokacin da muke da shi ba zai ba mu dama mu taɓo dukkaninsu ba sai dai kawai mu ishara da abu guda ko kuma biyu daga cikin irin waɗannan bangarori da da masu maɗin ta ba da gudumawa wajen ci gaban rayuwar bil'adama. To ko shaka babu da ilimi yana daga cikin rukunan ci gaban kowace al'umma, idan ma ba ce shine tushe ba. Da haka wannan lamari shine ya za mu yi dubi cikinsa wato wannan bangare na ilimi kenan yayin magana kan irin gudunmawar da ita sai da masu mata baya wajen ci gaban rayuwar bil'adama. Malaman tarihi sun tabbatar da cewa Fatima Ma'asuma ta yi fice nesa ba kusa ba wajen ilimi duk kuwa da irin karancin shekarun da take da shi wato a lokacin da ta bar duniya kenan. an ruwaito cewa a kowace ranar juma'a musulmai daga bangarori daban-daban na duniya sukan zo wajen mahaifinta imam musa kazim alaihi salam don gabatar masa tambayoyinsa tambayoyin da suke da shi su shi kuma ya ba su amsoshi a nan za mu ga irin gudunmawa da fatima masu ta bayar a bangaren ilimi kenan to bisa kaddara sai ta kasance wata juma'a ta zo alhali imam kazim alaihi salam baya garin madina haka nan shi ma kuma dan imam rida wanda ya kamata sai sun koma gare shi da tambayoyin nasu shi ma ne baya nan Don haka lokacin da waɗannan bayan Allah suka iso da tambayoyin sai suka tarar imam baya To hakan ya bakanta musu rai ganin cewa a wannan karon kan za su koma hannu rabbana ba tare da an amsa musu waɗannan tambayoyi da suke da su ba kamar yadda suka saba yi. Lokacin da sai dama su ma ta fahimci irin wannan bakin ciki da suke ciki sakamakon rashin mahaifin nata ko kuma wanta wanda zai amsa musu waɗannan tambayoyi da suke da shi sai ta buƙace su da su rubuto tambayoyin nasu a rubuce. Inda ita kuma ta ba su amsoshin dukkanin tambayoyin da suka gabatar hakan ya faranta musu rai inda suka kama hanya suka tafi to a hanyar ta komawa gida sai suka haɗu da shi imam kazim alaihi salam a hanyarsa yana ƙoƙarin shigowa gari sai suka sanar da shi abin da ya faru wato bayan sun isar da gaisuwa a gare shi da jin haka sai ya karbi takardun da ya waɗannan wato ita wanda sai da masu mata rubuta kenan ya karanta irin amsoshin da ta basu nan take ya nuna jin daɗinsa da waɗannan amsoshi sannan kuma ya ce ɗan mahaifinta ya zama tufansa a gare ta wannan yana nuna mana cewa irin amsoshin da ta bayar amsoshi ne ga musassu waɗanda sun yi daidai da irin wato ra'ayi na musulunci da kuma shi ra'ayin kansa imam rida daɗin wanda wato koda ne ma yake gurin makazim shi ne zai irin wannan amsoshi zai bayar to wannan ɗaya ne daga cikin irin dubban misalan rawar da ita sai da masu mata taka a ɓangaren ilimi wanda kamar yadda muka ce da sha wannan ilimi ɗin. daga wurin mahaifinta imam kazin alaihi salam kana kuma daga gurin shi dan uwanta imam rida alaihi sannan kuma a bangare guda ga mahaifiyarta wacce ita ma dai wani wato tafki ne na ilimi din da kyawun ɗabi'u wataƙila lokacin da muke da shi ba zai ba mu dama mu kawo misalai daban-daban a wannan bangare ba don haka za mu takaita ne kawai da wannan abin da muka ji. To masu saurare yanzu kuma bari mu je ga bangare na kusa da na ƙarshe na wannan shiri inda za mu yi dubi cikin falololi da irin matsayin da wannan babbar baiwar Allah take da su. Za mu yi hakan ne kuwa ta hanyar dubi cikin wasu hadisai da ruwayoyi da suka zo daga wajen imaman Ahlul Bait alaihi musallam. Da farko bari mu fara da wannan wato ruwaya ko kuma hadisi da ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam. An ruwata Imam Sadiq alaihi salam yana cewa nan ba da jimawa ba za a bisne wata mace daga cikin zuriyata mai suna Fatima a garin kum Duk wanda ya ziyarce ta, makomarsa aljanna ce. Allahu Akbar. Wannan ɗaya ne daga cikin irin falalolin da ita sai da masu mata ke da shi ga duk wanda ya samu dama ya halarci da kuma ziyaran inda take a nan birnin kum Sannan kuma ɗan uwanta Imam Rida alaihi salam shi ma nasa bangaren yana cewa duk wanda ya ziyarce ta wato wanda ya ziyarci Fatima Masuma to zai shiga aljanna hakanan kuma an rawaito shi yana cewa duk wanda ya karanta ziyarar fatima ma'asuma alhali ya san matsayinta to lallai zai shiga aljanna har ila kuma an ruwaito shi yana cewa duk wanda ya ziyarci kabarinta tamkar ya ziyarci kabarina ne wato duk wanda ya ziyarci kabarin masuma a nan birnin kum tamkar ya ziyarci kabarin imam rida din ne da ke birnin mashad waɗannan wasu ne daga cikin irin falololi wanda ɗan uwanta imam rida alayhi salam ya faɗi dangane da irin matsayin da take da shi idan kuma muka koma ga wani daga cikin jikokinta wata mu muhammad jawad alaihi salam shi ko cewa yake yi duk wanda ya ziyarci gogona a garin ƙum za a bashi aljanna allahu akbar to daga waɗannan hadisai da muka ruwaito su ko aka ruwaito su da gurin ɓangarorin mutane ba daga cikin imaman ahal baita alaihi salam guda uku za mu iya ganin irin fahimtar wasu daga cikin irin falololi da matsayin da fatima masuma take da su waɗanda a cikin musulunci waɗanda waɗanda dukansu kowanne ka duba a gaban falala ce mai girman gaske a cikin rayuwar kowane mutum wanda kuma babban fata ga kowane ɗan adam shine wannan aljanna to waɗannan imma ahlul bait alaihi wasallam sun bayyana mana cewa ziyarar kabarin masuma kawai ɗaya ne daga cikin hanyoyin da mutum zai iya samun kuma koma mai kyau wato makoma ta aljanna Allah maɗaukin sarki azurta mu da samun wannan dama zuwa ga wannan ziyara. masu saurare yanzu kuma bari mu rufe shirin namu kamar yadda muka shirya dan takaicin tarihin wannan gari na Qom inda hubbanin Fatima masu maɗin yake. Wanda kuma kamar yadda muka ce a kowace shekara miliyoyin mutane ne suke kai ziyara wajen don samun falalar kasantuwar wannan jika daga cikin jikokin ma'aiki da ke wannan wajen kamar yadda muka ji hadisan da suka gabata wannan suke nuna irin falalan ziyarar wannan wuri. Shi dai garin Naqum wanda ake kiransa da haramin Ahlul Bait alaihi salam kamar yadda ya zo cikin ruwaya yana da fadin kimanin murabba'in kilomita 11,238 sannan kuma yana ɓangaren tsakiya ne na ƙasar iran jihar kum ta iyaka da ta arewa da lardin tehran ta gabas kuma da lardin samnan ta kudu da lardin wato isfahan sannan ta kudu maso yammaci kuma da lardin tsakiya a bangaren yawan adadin al'ummar lardin kuwa kididdiga da aka gudanar ta nuna cewa sun kai kimanin mutane miliyan guda to a wannan gari ne wannan hubare na sai da masu mai yake shi da wannan hubare ana iya cewa yana tsakiyar garin ne ta yadda kusan dukkanin yankunan garin kana iya hango wannan hubare sakamakon irin tsawon da husumiyar da take da shi duk da cewa tun lokacin da aka bizne sai da masu ma wannan waje ne wurin ya zamanto wajen ziyara da girmamawa na al'ummar wannan gari da masu da mabiya albaita alaihi musallam da suke bangare daban-daban na duniya to amma daga baya an yi ta gyare-gyare da kawata wajen a lokuta daban-daban don haka ana iya cewa a shekara ta ɗari shida biyar ne aka yi gagarumin gyara da ƙawata wajen da duwatsu na alfahari masu kyau kuma daga baya ma an ci gaba da yin hakan a lokuta daban-daban har zuwa yau dinnan inda ake ce ci gaba da irin wannan aiki na faɗaɗa wannan hubare sakamakon yawan masu ziyarar da ake samu a kowace shekara. To masu saurare bisa la'akari da karancin lokacin da muke da shi a nan ne za mu yi bankwana da ku kuma damu da sa'aya sai a saduwa ta gaba. amma kafin nan muke sake mika sakon taya murnar mu ga dukkanin al'ummar musulmi musamman mabiya ahlul baiti alaihimu salam saboda wannan rana mai albarka da fatan Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin su sannan kuma ba mu ceton su sai ka ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh مولد المعصومة تحلى الحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة برض الكاظمية هلا هلا هلا صحنا بيومه مولد المعصومة هلا صحنا بيومه مولد وما تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة الأرض الكاظمية بالفرح ينعقد يما طلبنا كاظم بشره الحاضرة وحبه جذبنا إلا المغفرة صار ان الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا صار ان الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا والحضر ويانا بالفرح هنانا والحضر ويانا بالفرح هنانا تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى الحفلة برض الكاظمية هلا هلا هلا صحنا بيوم مولد المح هلا هلا صحنا بيوم مولد تحلى الحفلة برض الكاظمية تحلى الحفلة آه تحتفل كل سنة وانتم المؤمنة وتقدم افراح لأفلاد أهل البيت الحاج مهدي إخوان تحتفل كل سنة وانتم المؤمنة وتقدم افراح وهالمحافل شرف للذنب ما عرف Thank you. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyu idan ba a manta ba a cikin darasin da ya gabata an je cewa muhammad tare da waɗanda suke tafiya yawan buɗe ido da su a wato lardin fars kenan da ke cikin iran sun je makabartar da aka rufe hafiz ɗaya daga cikin masana kuma marubucin waƙoƙi na tarihi a iran to a yau muhammad tare da masu masu jagora sun je makabartar da aka rufe sa'adi ɗaya daga cikin marubutan waƙoƙi a iran na tsawon shekaru ɗaruruwa da suka gabata wanda ya kwashe lokaci yana neman ilimi a kasashen duniya daban-daban musamman kasashen da ke cikin yankin gabas ta tsakiya a yau dai za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora dangane da rubuce-rubucen da sa'adi ya yi na littafan waƙoƙi da kuma littafai na hikayoyi da kuma ƙasashen da ya ziyarta da suka hada da iraki da sham hijaz india china da wasu ƙasashen afirka sai a kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. اینجا نن آرامگاه هوباری شاعر مواکی شعر واقع شعرها واقوکی اشعار نوعین واقوکی کنار گپی باغ لمبو دلگشا می بود زوچیا نام دارد سوننسا زیبا میکاو سالها شکرو پیش از کپین حافظ ملم حافظ او زندگی می کرده است شی یا کسنچه یه رایوه پایان قرشه عمر رایوه سالهای پایانی کرن قرشه همین ونن گذراند سموچی بسیار جالب mai ƙayatarwa sosai. Mahal Wuri Ma'aruf Sananne Goleston Wuri mai furanni Buston Lambu دیوان littafin waƙoƙi hameja ko'ina ko ina دنیا کمی کدن من خانده ام نی نکرنتا حکایت حکایه کتاب لتاپی جالب میگایتروا او نوشته است شی یا مجموعه گونگو درست است هکنی در حال احال سفر تفیه او بوده است شی یا تحصیل کراتو بغداد برنن بغدازا او رفت شی یا او سفر کرد شی یای تفیه کشور قصه آن موجود است شی اکوی شی باغها لمبونه صفا می کون گنی شاید میوا به همین خاطر سبود هکن این قدر گرگودن هکا آب و هوا یعنی این اسکاد روا گلستان ها وراره ما سپرنی آنها سخن گفته اند سو سنی مگنه To madalla an saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri namu na yau. Saboda haka yanzu sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu masu jagora a ziyarar da suka kai a makabartar da aka rufe Malam Sa'adi. Ga dai tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen Farisanci. injo aramgah سعدی است. و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است بله سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند بسیار جالب است پس اینجا محل زندگی سعدی است این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است من کمی از گلستان سعدی را خانده هم. این کتاب حکایت های جالبی دارد بله سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است. درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ بله، سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد. سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است؟ خیر، دیوان شعر سعدی هم موجود است. این دیوان اشعار جالبی دارد شیراز چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند تو madalla بند aka saurari و tattaunawa و در تا a از yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen hausa اینجا آرامگاه سعدی است و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد ونن حبارن سعدی نه ونن لمبو دکی گیپن حبارن سننسا لمبو می بود زوچیا اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است nan wuri ne mai kyawu sosai. سعدی یا کسنچه کافین حافظ نه؟ بله سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند ای سعدی یا کسنچه یه رایوا ابرنن شیراز shekaru kafin Hafiz. Shi ya kasance ya ƙarar da rayuwarsa a shekarun ƙarshe a cikin wannan lambu. بسیار jolibast, pas پس mahalli zindigi زندگی da ƙayatarwa sosai. Kenan, Sa'adi ya kasance wannan ne wajen rayuwarsa. این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است. wannan mawaƙi sananne na Iran yana da littafai guda biyu Gulistan da Bostan waɗanda an san su ko'ina a duniya. من کمی از گلستان سعدی را خوانده ام این کتاب حکایت های جالبی دارد. نی نا تا ونی ابو کدن دگا cikin littafin سعدی نا گلستان. wannan littafi yana da hikayoyi masu ƙayatarwa. بله، سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است. بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است. ای سعدی da farko ya rubuta littafin Bustan. Bustan yana ɗauke da wasu waƙoƙi masu درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ شن هکنه سعدی یا کسنچه یه ناین تپه تپه اکوان لوکچی؟ بله سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد. ای سعدی یای تفیا زوا برنم بگدازا دومین کوین علمی باین نان کما یجی وسو قساشه سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است شن سعدی یا ربوتا لتفان گلستان da bustan ne kawai waɗannan littattafai biyu? خیر دیوان شعر سعدی هم موجود است این دیوان اشعار جالبی دارد آآ دیوان واقوکی نا سعدی نن wannan diwani yana da nau'o'in waƙoƙi masu ƙayatarwa. شیراز چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شیراز تنها da lambuna ماسو kyawun گنی mai yiwuwa هکا او این waƙoƙin حافظ دا سعدی سکی da kyawu شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند mai yiwuwa hafiz da sa'adi a cikin waƙoƙinsu sun yi maganganu da dama dangane da yanayin iska da ruwa na birnin shiraz da kuma lambuna game da wurare masu furanni. Tumadala bayan da aka saurari wannan tattaunawa da ta jamata a cikin harshen Hausa muhammad tare da mai yi masu jagora a wannan makabarta da aka rufe da daddan mawakin iraniyawa wato hafiz kenan wanda ya rubuce rubucensa kimanin shekaru 750 da suka gabata aka kuma rufe shi a birnin shiraz da ke nan cikin iran sun ci gaba da tattaunawa da kuma taɓo wasu daga cikin muhimman abubuwa da ya yi na taimakon jama'a da kuma ƙara yada ilimi da kuma yada ɗabi'u na addinin musulunci tsakanin jama'a domin kyautata rayuwa ta zamantakewa don ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani sabon darasin kafin nan sai na yi godiya ga dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama julayi da duk shirin afefe da kuma malamar kudusiyan musamman da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da tarjan wasu kalmomi a madadin su baki daya da waɗanda aka ji murinsu da ke muku fatan alheri a turbin mu a shirin wani gaba. matasa. Masu raro kanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a rayuwa hakanan kuma kalubalen da yake gabansu. To idan ma sauraro suna tare da mu mun buɗe tattaunawa ne a kan wato matsayin hanyoyin sadarwa nan na al'umma waɗanda suke a shafukan intanet saboda rawar da waɗannan shafukan suke takawa a fagen ilmantarwa da kuma wayar da kan al'umma mun tuntuɓi matasa da suka fara bayyana mana ra'ayoyinsu a kan matsayin waɗannan shafukan daga cikin waɗanda shirin namu ya hira da su da akwai mustapha ahmad kan giwa wanda matashi ne mazaunin birnin kano ya koyi mana bayani akan tasirin waɗannan hanyoyin sadarwar ya bayyana su a matsayin masu amfani da kuma hatsari a lokaci guda amfaninsu yana tattare da yadda matasan suke cin moriyar ɗimbin bayanan da suke cikin wannan shafuka rashin amfaninsa kuwa yana komawa ne ga su kansu matasan da ba su amfanuwa da su sai dai ziyartar wasu shafuka na baɗala shi kuwa shehu mustapha Chaji. ya yi mana bayani akan tarihin buɗe waɗannan irin shafukan ne a duniyar hausawa wato daga lokacin da matasan hausawa suka fara buɗe dandali-dandali na yahu domin tattauna batutuwan adabi da kuma siyasar tarayyar najeriya to za mu ci gaba da sauraron tabakunan matasan daga inda muka tsaya a baya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji inda shirin ya dosa. ayyukan da zan da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara rabbi kai salati gun mai kyan dasa shi da sura Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Da akwai dandali-dandali da shafuka masu ɗauke da jigo daban-daban a cikin hanyar sadarwa ta yanar gizo wato intanet. wasu suna magana ne akan addini wasu kuma akan wasu harkokin da suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum domin jin kowane daga cikin waɗannan jigon ne ya fi tasiri ko kuma ya fi yawa a cikin shafukan intanet shirin namu ya take tuntubar wato mustapha ahmad kan giwa wanda ya mana bayani kamar haka to gaskiya ni a fahimta ta ina ganin cewa abin in aka auna akwai amfani a cikinsa mai yawa akwai kuma rashin amfani kuma za mu iya cewa ya danganta da irin yadda mutum yake amfani da su wannan kafafen sadarwa din to amma idan ka fahimta lura a kalli abun sosai za ga cewa amfanin abin kamar ya fi rashin amfanin nasa yawa so da yawa a kan irin wannan kafafen sadarwa din na intanet da sada zumunta ɗin za ta ga mutane sukan ƙara faɗaɗa iliminsu da sanin abubuwan da suke faruwa a duniya sannan kuma fahimtar mutum takan faɗaɗa saboda yakan buɗe tunanin mutum fiye da wato ainihin yanayin da yake cikinsa ko inda ya samu kansa inda yake rayuwa sannan kamar misali in ka duba za ka ga a cikin wannan kafafen sadarwa ɗin kamar su facebook twitter da sauransu za ka ga akwai da yawan ƙungiyoyi da malamai da masana da sauransu wanda suke kullum cikin abin suna yada abubuwa na ilimin na bincike da sauran makamanta wanda wannan yana taimakawa samari da yawa wurin a samun kyakkyawar fahimta na wasu abubuwa na rayuwar duniya da ke amma a bangare dai kuma muka duba za mu ga cewa akwai abubuwa da ake yaɗawa a kan abin na ɓata tarbiyya gurɓata al'adu da kuma yaɗa wasu madafofi da wasu fahimta wanda suke gurɓatattu ga mutane to musamman matasa wanda suke masu ƙananan shekaru a sodaya sukan zama a wannan abin ya cutar da tunaninsu ko fahimtarsu ko kuma wani lokaci ma tarbiyya da al'ada hamma ma addinin shi yakan zama ya sha wato amma dai idan aka lura za a ga dai so da yawa gaskiya abu komai yana da illa sa yana da rashin illa sai dai kawai ni alawa fahimta ina ganin cewa wato amfanin da yake akan abu ya fi illarsa yawa. Har ila yau wata tambayar da muka sake yi wa wannan matashin ita ce, ko abin da yake faruwa a shafukan intanet musamman ma dai tattaunawa da ake yi mai tsanani wacce a wasu lokutan take ɗaukar salon jayayya da gardama ko hakan yana a matsayin hoto ne na hakikanin abin da ke faruwa a ƙasa tsakanin al'umma ko kuwa abubuwan da ake rubutawa a cikin irin waɗannan shafukan su ne suke yin tasiri a kan rayuwar al'umma ta yau da kullum ga ra'ayin wannan matashi Eh, to gaskiya ne a gani na abubuwan da suka shafi wanda ba su shafi addini ba sun fi yawa akwai abubuwa na addini a kisa da ake yi kuma abin takaici shine cewa rubutaccen addini su ne koma baya wurin taimakawa wurin gyara al'umma gaskiya saboda za ka samu cewa mafi yawanci rubuce-rubucen addini da abubuwan da ake yaɗawa na addini ba abubuwa ba ne da suke ɗora mutane akan turba ta ci gaba da fahimta mai kyau illa abubuwa ne da ake yada su domin kara haddasa fitintuni daga ba a tsakanin su kan kansu musulmi ma ba wai tsakanin musulmi da abokan zamansu ba sannan kuma da abubuwa da ake yadawa na kare kiyayya tsakanin su kansu musulmi a tsakanin su da kuma wanda ba musulmi din ba so wannan hakika za mu ce gaskiya a bangaren addini akwai ci baya sosai da koma baya wurin su ma'abuta rubuce-rubucen addini akan a su wannan kafofin wato intanet din za ka samu cewa gaskiya abubuwa ne ba masu kyau ba duk da akwai da yawa kuma wanda suna ta kokarin yada fahimta mai kyau da kokarin dora mutane akan turba na yarda da juna da mutunta juna da kuma a karɓar wato ra'ayoyin mutane da ba kowa hakkinsa domin ya zama ya bayyana ra'ayinsa da fahimtarsa akan abin da ya shafi addini amma za su ga wannan su ne kaɗan daga cikin mutanen da suke wannan iya ka dalle akwai bukatar ya zama an wato faɗaɗa a wannan fanni don da su mutanen da suke rubuce-rubuce da ya shafa اللهم a tuddai. اللهم ادعوني أسمي اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتن اللهم ادعوني أيزو اللهم ادعوني Shi ma Shehu Mustapha Caji ya mana bayani akan nashi hasashen tsakanin shafuka masu magana akan addini da kuma waɗanda suke magana akan harkokin yau da kullum na al'umma. a shekarun nan sun hudu ko biyar ko zuwa shida a baya Wata adadin al'ummar da suke amfani da hanyar sadarwa ta intanet daga bangaren arewacin najeriya ainihin ba su da yawa an fara ne da ainihin shafuka irin na zaurukan tattauna ayar na su yahoo yahoo groups daga baya kuma aka sami a zuwan facebook to zuwan facebook dai zuwan facebook a 'yan shekarun nan kusan shekaru uku zuwa yanzu an sami ɗimbin ainihin ah, al'umma daga arewacin najeriya matasa da yara da manya duk suna amfani da shafin na facebook kuma ah, ta ɓangarorin hukumomi da 'yan siyasa su ba suna amfani da facebook kuma facebook ɗin hanyar sadarwa yanzu ya zama ta hanya da ainihin al'umma sukan iya isar da sako ga hukumomi cikin sauki kuma hukumomin kan san ainihin ah, abubuwan da talakawa suke bukata ko kuma yawanci kan abubuwan da mutane suke so ko ba sa su kuma ina taimakawa gun ainihin a ah, canza tunani ko kuma ya fifita tunanin mutane ga wasu manufofi da kan taso a cikin al'umma ko ta bangaren gwamnati ko ta bangaren mu'amalar yau da kullum. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu saka sada. yara. To a ƙarshe mun tuntuɓi Muhammad Sagiru dangane da jin tashi mahangar akan wannan batu tsakanin shafukan da suke tattauna al'amuran addini da kuma waɗanda suke tattauna harkokin yau da kullum na rayuwa ga abin da yake cewa. Gaskiya a fahimta ta wannan kamar social network haka suna taka jagarumar rawa wajen faɗakar da al'umma musamman matasa to sai dai kuma aka samu akasin haka a wasu lokutan haka kuma fi akasari matasa sukan ainihin kauce wannan fa'idatuwa ɗin daga wannan tsarin misali na zamani da ake irin su misali kamar facebook haka su twitter da sauransu da haka su tugo haka za ga su maimakon a yi amfani da su yadda ya dace sai ga an kauce wajen shiga wasu fesika haka na batsa da dai abubuwan da bai dace ba yau to kamar kamar misali za ga kamar a facebook haka akwai shafuka da za sun kunshi abubuwa na ilmantarwa da da ci gaba da sauransu na zamani akwai tajika da suke karantar da ainihin addini da sauran zamantakewa na rayuwar duniya masu amfanarwa misali zaga akwai tajika kamar na musu kamar sai nufin mai yi kansa za a yana da feji a facebook haka turan ma dai manyan malamai na duniya za ga tana da wannan fejika wanda dukkan wanda ya shiga ciki zai fa'idin ta abubuwan da ke karanta wa ciki amma saɓanin wannan sai ga an koma ana shiga wasu fejika ainihin wanda dai ya dace din musulmi a cikin musamman ya shiga ba. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci. da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a ji ci gaba daga inda muka tsana tattaunawa akan batun wato rawar da shafuka na intanet suke takawa a rayuwar matasa ta yau da kullum kafin wannan lokacin da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka duka abin da da baka yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba. Ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na kide kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ba ta lokaci ba bari a gabatar muku da bako da ya gayyato muku a cikin shirin inda ya garzaya ya gato muku mahadi habibi wani mawaƙi a nan kasar iran wanda ya fice wurin waƙe-waƙe a fannoni daban-daban da su shafi ɗabi'a da kuma makamantansu to da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki baran haɗa ku da shi domin jin ƙarin bayani game da wannan waka da ya mana ai saurari lafiya. fría که سید کمند تو to an gaishe ka mahadi habibi a cikin wannan waka da ka yara mana fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su zan jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗi mana ya riga ya riske mu a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shi da kammala ko ji shi kamar haka ni da na kan da kutun daga farkon shirin zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya sai dai kar a tafi kada a yi nisa ana iya ci gaba da bibiyan shirye shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر دودی براید از فلک نیخه زندود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زنه افتاده تارو